This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu saurare Assalamu alaikum da fatan an sha ruwa lafiya suna na Murtala Faruk Sanyin na tare kuma muke da hawa Sharif da sauran abokan aiki da muke farin cikin dawowa a wannan shirin na daren yau Alhamis 28 ga watan Maris. A cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa 'yan Najeriya na ci gaba da kokawa kan yadda 'yan kasuwa suka ƙi saukar da farashin kayayyaki alhali kuwa canjin dala ya so mu sauka. tunda yau dalar nan ta halaga kusan ta rage naira kusan 600 bayan wata biyu suka wuce wata suka wuce ko da ɗaya amma har yanzu ni abin da bana mamaki har yanzu babu abu guda wanda ya rage kuɗi. to sai dai a bangaren 'yan kasuwa kuma sun ce a matsalar fa ba daga gare su take ba. ba wani ɗan kaso da zai rage makaya kuɗi in ba kamfanin suka rage makaya kuɗi. a daya bangaren kuma babban bankin najeriya na cbn yana shirin rage yawan kudade da ke hannun jama'a a wani sashe na daidaita tattalin arzikin kasar kamar kowace ranar alhamis yau ma za mu kawo muku shirin yanayi da muhalli muna kuma tafi da karatu alkur'ani mai girma to amma fa kafin waɗannan duka sai a gyara zama domin jin labaran duniya tukunna. jama'a assalamu alaikum barkanmu da dare da fatan an sha ruwa lafiya Ga labarin mai karantawa Hauwa Sharif. Sojojin Isra'ila sun ruwaito wani ba ta kashi a yau Alhamis a yankin asibitin Shifa da ke birnin Gaza da birnin Kan yunus da ke kudancin na Gaza. har ila yau a ranar ta alhamis ina ne ma'aikatar lafiya da ke karkashin kulawar hamas a yankin nazirin gaza ta ce falasina 62 ne suka rasa ransu a jiya ma'aikatar ta ce akalla mutane 32,552 ne aka kashe tun bayan da isra'ila ta farma yankin da yaƙi da aka fara a watan oktoba bayan da mayakan hamas suka shammaci isra'ilan da harin da ya kashe akalla mutane 1,200 a wani sauyi da aka samu isra'ilin ta amince a ranar laraba ta aiki da masu wato harkar masana a harkar yaƙe-yaƙe zuwa birnin washington domin su tattauna aniyar ta na kaddamar da hari ta ƙasa akan mayakan hamas a birnin rafa da ke kudancin gaza hukumomin inu sun sanar da kafa sabuwar majalisar zartarwa a yayin da suke fuskantar matsin lamba kan samar da sauyi shugaba mahmud abbas wanda ke jan akalar hukumar ta palestino kusan shekaru ashirin kuma ke ci gaba da kasancewa mai fada a jini ya sanar da sabuwar gwamnatin a wani kudurin shugaban kasa a yau alhamis babu da wani sananne daga cikin sabbin wato ministocin masu shigowa a farkon watan nan ne dai abbas din ya tuntubi muhammad mustapha wani tsohon mai ba da shawara na zama prime minister kasar mustapha wanda dan siyasa ne mai zaman kanshi da ya karanta shanin tattalin arziki a amurka ya sha alwashin kafa gwamnati da za ta samar da kasuwanci na dogaro da kai da kafa wani asusun amintattu mai zaman kansa da zai taimaka wajen sake gina gaza. a ranar alhamis ne gwamnatin kasar somaliya ta ce dakarunta da ke samun goyon bayan abokan hulɗa na duniya da wasu mayaka daga kabilu suka kashe mayakan al su tamanin suka kuma raunata wasu gwammai a wani gumurzu har kashe uku a yankin kudanci da tsakiyar kasar wani jami'an gwamnati abdulrahman yusuf adala ya sanar da cewa hare-haren sun taka birki ga wani harin da 'yan ta'addan suka shirya kaiwa inda suka shirya kai wani hari na musamman a muhimmiyar rana ta goma sha uku ga watan ramadan ba dai ya samu sahihin tabbaci mai zaman kanshi ba na yawan waɗanda suka mutu cewar adala da ministan tsaron somaliya haka zalika ba a ji komai ba daga bakin kakakin kungiyar ta al-shabab ta shafukan sadarwar kungiyar. ana sauraron labaran ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc sojojin ukraine sun faɗa a ran alhamis dinnan cewa dakarun rasha sun kai hari cikin dare da jirage marasa matuƙi har guda 28 da makamai masu linzami guda biyar rundunar sojin saman ukraine ta ce dakarun tsaron sararin samaniyar kasar sun harbo jirage marasa matuki guda 26 daga cikin 28 ɗin da aka harba a yankunan odessa kharkiv demofrotrik da zaporoshiya gwamnan yankin zaporoshiyan ivan fedorov ya faɗa ta kafar telegram cewa tarkacen jirage marasa matukin da suka rika zubowa sun yi sanadiyar tashin gobara akan gidajen jama'a da dama inda mutane biyu suka samu rauni shugaba volodymyr zelensky ya faɗa a ranar laraba cewa abu ne mai mahimmancin gaske a inganta lamarin tsaron sararin samaniyar ƙasar da gaggauta samar da jiragen yakin nan samfurin f-16 jets domin yin amfani da su wajen mai da martani ga mamayar rasha fadace-fadacen kungiyoyin 'yan daba ya yi sanadiyar mutuwar mutane sama da 1,500 a kasar haiti ya zuwa yanzu a shekarar da ake ciki cewar majalisar ɗinkin duniya a ranar alhamis a yayin da take nazari na irin ɗimbin makaman da ke kwarara cikin kasar da ke tsibirin caribbean majalisar ɗinkin duniya ta bayyana halin da ake ciki a ƙasar da halin niyasu kwamishinan kula da hakkin bil'adama na majalisar ɗinkin duniya volker truck ya ce halin da ake ciki yanzu haka a kasar game da kwararar makamai a cikin kasar lamari ne mai tayar da hankali matuka inda ya kira da kara tsorara dokokin hana shiga da makamai majalisar ɗinkin duniya ta ce gwamman mutane sun rasa ransu sakamakon ayyukan masu ikirarin kare kansu ya ce da dama daga cikin mambobin ƙungiyoyin tsofaffin masu laifi ne da aka taɓa ɗaurewa inda dubu hudu daga cikinsu sun gudo ne daga manyan gidajen kurkukun ƙasar. Hawa Sharif kenan aka saurara da labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka Washington DC. Yanzu kuma sai taskarar rahotanninmu. 'Yan Najeriya sun jima suna kokawa kan tsananin rayuwa sakamakon tsadar kayan abinci da na masarufi da ake ta'allakawa da tashin farashin canjin dalar Amurka da har ya taɓa kaiwa naira 1,900 a kan dala ɗaya. To sai dai wasu matakai da gwamnatin kasar ta ɗauka ya sa canjin dalar da ma na sauran kudaden kasashen waje ya sauka a 'yan kwanakin na a kasar. to amma kuma 'yan kasar na kokawa kan yadda farashin kayayyakin bukata ya ƙi ya sauka na tattauna da wani mai sana'ar canjin kudaden waje abubakar lemi wanda ya ce ana zaton wuta a makera amma sai aka same ta a masaka lokacin da abuwa suka tabarbare najeriya aka samu tsadar rawa ta yi nisa baka ji wata kafa labarwa ta yi magana ba cewa tsadar dala tsadar euro tsadar sai faru ita ta kawo matsaloli su ma 'yan kasuwa idan aka tuntube su haka suka cewa da mai sai da albasa da mai sai da tumatur da kowa da mai kankana da mai odashar shadda da mai ora shinkafa dangin abinci kowa ya zo ya dogara lalle ne aikin canji ne yau ka sauka gare shi naira dubu gobe an hakoma suna nan ba wasu ya dogo sai ce maka naira dubu da ɗari biyu idan aka yi maka ta ce ai wallahi Allah ta yi idan dalan ta ƙara naira guda ko naira biyu daga wani aka sayan ta sai mai kashi ƙara musu kuɗi ya ce ai Allah ta yi so an yi addu'o'i kuma su mahakomi sun shigo cikin wannan magana alhamdulillah sun taka rawar gani ta bangaren harkar musayan kudin najeriya tun da yau dalar nan ta rage kusan ta naira kusan 600 bayan wata biyu suka wuce wata biyu suka ci wata daya amma har yanzu ni abin da ba na mamaki har yanzu babu abu guda wanda ya rage kuɗi guda wanda zaka zo an wurin saye ne yanzu nan ana sai naira goma shekaran jiya ka isko shi yau ka ce kana so ne a ce ba naira takwas sai dai ya kai naira goma sha biyar ma menene watakila kake gani ya sa duk da yake farashin dala din ya sauka amma har yanzu 'yan kasuwar sun ki su sauke farashin kayayyakin abinci ko kuma za a ce kayayyakin masarufi ma gabaki ɗaya ba abin da ya rage wannan su ya kamata ku tuntube su yadda suka yi wancan bayani suna caci dala ne da sauransu ya kawo matsaloli a najeriya ya kawo da kaya sai ya ku tuntube su to yanzu an samu kayan dalar nan ta faɗi kuma ga tana available can da babu ta yanzu ga tana an samu menene yanzu ya sa har yanzu babu wani abu wanda sun karye ma kuɗi ko yaushe aka zo inda suke sai dai su ƙara mai kuɗi To dangane da wannan batu na jiyo ta bakin abubakar cika sarkin gishiri wato shugaban 'yan kasuwa na jihar Sokoto da ke arewacin Najeriya. To a bisa gaskiya abin da ya kawo wannan hakikani dala tana yi tana sauka halin yanzu kuma mun yan kasuwa muna gamsuwa da yadda muka ga dala tana yi a halin yanzu. To inda matsalar take ah, hauhawa farashi da kamfuna ke ƙara kuɗi yanzu wannan ta tsaya an bar ƙara mu kai kuɗi halin yanzu. Yanzu abinda annan muna jira ga kamfuna da dala ce suka dogara da ta cewa ita ke tsada don shi ne ta yake yi sama to mu ga abin da kamfuna sun ka yi domin su rage makaya kuɗi. domin har yanzu ba wani kamfani da ya ce kala game da dala ta yi ƙasa domin su sauƙa ma al'umma su kuma 'yan kasuwa su zo su ji ba abin da suka yi su ma zo su yi ƙasa da kaya ba wani ɗan kasuwa da zai iya rage makaya kuɗi in ba kamfanin suka rage makaya kuɗi ba. to amma ana ganin cewa ku 'yan kasuwa sautari. ko da abubuwa dai sun rage ko kuma ko da matsalar da ta haifar da tashin farashi ta kau yana da wuya ku yi saurin gaggauta dawo da farashin yadda yake hasali ma ana ganin najeriya ce kasar da duk abin da farashin sai tashi ko abin da ya sa ya tashi din ya kau yana da wuya ya koma dawowa daidai me ke kawo wannan lamarin ne ake zargin ku yan kasuwa watakila da rike hannu ai yan kasuwa suna suka tsara da matsala suna suka tsara kuma mun yan kasuwa dole mu ne mutane ke ma'amala da mu muke sai hannunmu muke sai da musu duk abin da suka ɗauko mu za su a to za mu ɗauka a haka amma dai ba duka 'yan kasuwa ke haka 'yan kasuwa na kamantawa don tabbaci idan kamfuna ba su ƙarin kuɗin nan 'yan kasuwa ba za su iya ƙari ba sannan kuma mu 'yan kasuwa muna iyakacin ƙoƙarin mu domin samo ma jama'a kayan nan kuma mu sauƙa musu kamfuna suke kawo wannan abubuwa kuma yanzu lokaci ya zo Allah ya kawo mana sauki wannan dala ta zo tana faɗuwa ƙasa kowa ya gani don haka ya kamata hukumomi da cikin duk wasu jami'an da ya kamata su sa idanu da saukar da kaya su yi kasa tsakanin kamfani da 'yan kasuwa ko farashi control ko wani abu to ya kamata a ga cewa an yi wannan a ga ina na matsala take in 'yan kasuwa na adalai a hukunta su in kamfanin na adalai a hukunta su mu shiga musu amshi wannan. Na'am to ko baya ga tashin farashin canji ko wani abu makamancin haka ko kuma kamfuna ana kuma zargin a 'yan kasuwa da taimakawa wajen tashin farashin kayayyaki musamman a lokutan da aka fi bukata kamar irin lokutan azumi da kuma lokutan sallah da kuma lokutan wasu bukukuwa inda ake ganin 'yan kasuwar suna sayan kayayyakin suna tun lokacin da suna da sauki sai su boye su sai lokacin da aka fi bukatar su ko kuma suka fi karanci sannan za su fitar da su domin su samu kazamar riba. alhaji mutala kamar maganar da faɗa ma can farko yan kasuwa suna suka tara ba za a ce ba za a samu haka ko dai akwai waɗanda ke haka su yan kaɗan ne insha Allah kin ji yan kasuwan mu gwargwadon hali sukan kamanta gaskiya suka san riba kaɗan da kin abubuwa abubakar cika sarkin gishiri kenan shugaban 'yan kasuwa na jihar sokoto da ke arewacin najeriya to a ɗaya bangaren kuma babban bankin najeriya na cbn yana shirin rage yawan kuɗaɗe da ke zagayawa hannun jama'a a wani sashe na tunkarar yanayin tsadar rayuwa da daidaita tattalin arzikin ƙasar wakiliyarmu a abuja halima abdulrauf na ɗauke da ƙarin bayani Babban bankin Najeriya wato CBN dai ya ce kudaden da ke zirga-zirga a kasar sun kai naira triliyan uku da biliyan 690 a watan Fabrairu da ya gabata wanda shine adadi mafi yawa a tarihin kasar alkalma da suka bayyana bayan taron kwamitin manufofin kudin bankin wato NPC wanda aka sanar a ranar Talata 26 ga watan Maris da muke ciki. 'Yan Najeriya daga sassan kasar daban-daban dai sun yi ta korafe-korafe akan takaita adadin kuɗin da za su iya cira a cikin banki ko a ATM kamar yadda za ku ji daga bakin wani ɗan ƙasa. Sunana Abdulaziz Mara, lalle hakan ya faru da ni na su ko zan shigo cikin gari sai na bi ATM na access na son cire kuɗi kuma bukatu na suna nan da yawa. So da na zan cire kuɗi sai aka ce min wato kar na wuce dubu biyar saboda ni bana rike da katin access bank hakan na cire dubu biyar. Sai dai wani jigo a bankin access ya shaida mana ta wayar tarho cewa. Limits are not something that each branch has the ability to determine. Takaita iya kuɗin da ni asusu zai iya cira abu ne na bai daya a duka sassan bankin su kuma wani sashi ba zai iya aiwatar da wani abu na daban ba a wani bangare kuma wani mai sharhi akan al'amuran yau da kullum ya bayyana cewa sunana suleiman hashim mazaunin abuja wato abin da yake faruwa shine ai ita cbn dama ta riga ta dawo da wannan dokar da emefiele ya saka tun kafin ya tafi din nan lokacin da aka canja kuɗi aka ce kuma ka je banki ba za ka iya karban kuɗaɗen ka ba yanzu an dawo da wannan dokan saboda ita cbn ta duba ta ga cewa wajen triliyan uku na kudaden takarda da ta buga ba sa cikin bankuna suna nan hannun mutane saboda mutane suna da naira da yawa suke zuwa su siyi dala ko kuma su yi ta bin kaya da bashi da yawa shi yasa ita dalar ta tashi kaya ma sun tashi so shi yasa ita CBN din ta ce bankuna yanzu duk wanda zai karbi ruwan kuɗi mai yawa dole sai ya biya kuɗaɗe da yawa a kansu saboda ya wato rage yawan yadda mutane suke zuwa neman ruwan kuɗi a bankuna alƙalaman ƙididdiga na baya-bayan nan dai sun yi nuni da cewa an samu ƙari a adadin naira da ke zirga-zirga a cikin ƙasar da kaso takwas cikin ɗari a bisa wata-wata daga naira triliyan uku da ɗigo sittin da biyar da aka sanar a watan janairun shekarar nan da muke ciki idan ana iya tunawa tun bayan batun sauya launin kuɗi ake fama da matsalar adadin kuɗin da mutane za su iya cira a cikin banki ko a atm lamarin da wasu 'yan kasuwa da ba sa amfani da kafofin yanar gizo wajen kasuwancin su ke ta korafe-korafe a kai kuma ya zuwa yanzu yanzu ma akwai adadin mutane mai yawa da ba sa amfani da hanyoyin yanar gizo wato electronic channels wajen yin abubuwan da suka shafi kasuwancin su a bangaren kuɗi. Halima Abdulra'uf murya Amurka daga Abuja, Najeriya. To a gaida Halima Abdulra'uf. Kada a manta wannan shirin yana zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci goma sha shida da ashirin da biyar da kuma talatin da ɗaya. A jamhuriyar Nijar kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita ɗari da biyu da ɗigo biyar. Baya ga haka a da yaushe ake so za a iya zuwa shafukanmu na intanet a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Yanzu kuma lokaci yayi da za mu kawo muku shirin yanayi da muhalli. Assalamu alaikum mai sauraro. Barka da sake kasancewa da wani sabon shirin yanayi da muhalli daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. Yau shirin yanayi da muhalli zai nazari ne akan wasu muhimman abubuwa uku a fannin kare lafiyar muhalli daga illar sinadarin carbon. matsalar matsanancin zafi da ake fuskanta a kasashen yankin sahel da kuma irin tasirin da za su iya haifarwa sai kuma dabarar da Nijar ta bijiro da shi don yaƙi da matsalar wutar daji. Sunana Aisha Mu'azu. Madalla. Baya ga sinadarin methane da danginsa, masana sun sha bayani a game da irin gudunmawar da sinadarin carbon yake bayarwa wajen haifar da matsalolin sauyin yanayi da ake fama da shi a faɗin duniya. To duk da cewa sinadarin carbon yana da illa, a wani bangaren kuma yana da matukar muhimmanci ga tsirrai ta yadda ba sa iya rayuwa ba tare da wannan sinadari na carbon ba. masana suna yawan ambaton wasu abubuwa da ake amfani da su wajen alkinta wannan sinadarin ta yadda za a kare muhalli daga illar wannan sinadari sannan a wani bangaren ya samar da kudaden shiga ga al'umma kamar yadda shugaban hukumar da ke kula da tsafta da kare muhalli ta jihar bauchi dr ibrahim kabir ya fayyace mana abin da ake nufi da waɗannan abubuwa uku masu alaƙa da carbon. wayannan abubuwa guda uku carbon market da carbon credit da kuma carbon finance wasu ababe ne duka masu alaka da juna musamman kasancewar duka suna magana ne akan sinadarin da ake kira sinadarin carbon dioxide wadda kusan in an yi magana akan abin da ya shafi canjin yanayi ko dumamar yanayi ko abin da ake cewa ozone layer deflation wato yanayi wadda yake kankare sararin samaniya don ya ba da dama ma zafin rana ya shigo ya tadda ƙasa da sauran halittu wadda ake cewa ozone layer depletion da dai sauran duka wasu abubuwa da suke da alaƙa da gurɓacewar iska kenan to ita wannan sinadari na carbon shine umul haba'isin duk waɗannan ba don kunyi ba sai don kasancewar shi carbon ana samun sa kusan a cikin muhalli ta hanyoyi da yawa hanyoyi da yawa nan kuma waɗanda mu muka fi amfani da su yanzu a babu misali ƙididdiga ya nuna cewa har harkar masana'antu wato industry kenan yana ba da gudunmawa wajen na kashi 21 na shi wannan sinadarin carbon wadda yana da illa a muhalli yana gurbata muhalli yana gurbata iska kuma yana haifar da wayancan matsaloli da na lissafa na canjin yanayi da dumamar yanayi da kankare sararin samaniya din da kuma gurbacewar iska shi harkan sufuri kuma wato transportation kenan ƙididdiga ya nuna cewa kashi 26 na shi wannan sinadarin ainihin kabon da yake wannan ta'asa din yana zuwa daga gare shi ne har ila yau akwai abin da ya shafi aikin gona wadda shi ma abubuwan da muke amfani da su musamman abin da ake cewa mechanized farming wato noma da ake amfani da manyan kayayyakin aiki eh, na bunƙasa aikin gona shi ma na ba da gudunmawa wajen kashi tara a cikin ɗari wadda za ki samu wuta da muke amfani da shi na wutar lantarki ah, da sauran hanyoyin da muke bi don mu samar wa kanmu makamashi shi ma yana ba da gudunmawa wajen kashi talatin a cikin ɗari har ila yau daga cikin gidajenmu da kasuwanninmu da wuraren da muke mu'amala na yau da kullum abubuwan da muke amfani da su da suka hada da irin su janareta misali a kasashen da misali ake amfani da su musamman kasashe masu tasowa da ba su da isasshen wutar lantarki da sauran abubuwan da muke amfani da su irin waɗannan suna ba da gudunmawa wajen kashi goma sha biyu wannan yake nuna cewa ita wannan iskar ko sinadari na carbon tana shigowa cikin muhalli ta hanyoyi da yawa so shi yasa duk lokacin da ake magana akan canjin muhalli ko gurɓacewar muhalli to ita ce kusan jagorar duk wasu abubuwa da a iya lissafawa da suke gurɓata muhalli ko suke canja yanayi To shi kuma farfesa Abubakar Mamman Manzo na Jami'ar Tilaberi ya yi bayani ne akan irin tasirin da matsanancin zafin da ake fuskanta zai iya haifarwa tsirrai. wannan lokaci da muke ciki na shiga rani sosai kasashen na sahel da kuma yammacin afirka Kwarin zahi kowa san cikin wannan watanni daga watan uku miladiya zuwa watan shida duka lokaci ne na zahi a wannan lokaci a yadda aka saba lokaci ne wanda yake manoma suna cikin shirye-shiryen gyara gonakinsu kuma abin da ya shahi makiyaya musamman ma a nan nijar in ce sauran kasashen sahel an samu makiyaya su kuma suna cikin inda dabbobi ake tura su kiwo mai nisa yanzu abin da ake la'akari da shi tun fara azumi an ga kamar ana nijar gaskiya musamman ma a babban birni an shiga wani zahi wanda yake ya kai marabba'in kusan digiri 44 irin wannan zahi a baya-bayan in aka duba sai a ga cewa lalle sai kamar wata mai shiga wata na hudu kenan na miladiya ake samun irin wannan zahi to to amma ga yanzu a cikin wata na uku ne aka samu wannan shigo zahi bisa kan yadda muke tafiyar da rayuwar da kuma yadda muke ayyukanmu cikin mahallinmu bisa kan wannan nake so gwada cewa lalle da akwai kamar yanzu a wannan lokacin inda ake samun ɗiyan itatuwa masu yawa kamar irin su mangoro lokacin yanayin mangwari ne to kaman irin wannan illoli na zahin nan irin yadda na hudi gaskiya wannan illoli bisa kan kaman suna kawo zubewar yan mangwaron nan ana ta bangaren kuma gwamnatin Nijar ta himmatu da yaƙi da wutar daji sakamakon irin matsalolin da ta fuskanta a shekarun baya inda wutar daji ta janyo asarar rayuka dukiyoyi da ma dabbobi lamarin da ya sa gwamnatin haɗa hannu da masu hannu da shuni don shawo kan matsalar kamar yadda za a je cikin wata hirar da abokiyar aiki tamar a bari ta yi da daraktan gandun daji a jihar damagaram kanar almajiri kun san dai duka shekara dai damuna ta kare to gaskiya ana samun wani bi matsala wata daji a daga Nijar gaba ɗaya kuma a cikin jihar da magara don saboda wannan matsala da ta zan kowace shekara ana samun ta gwamnati ya ɗauki matakai tun da ina ji da dadewa aka ɗauki matakai da aka yi wani conseil da minister aka ce to nan gaba da damuna ta tsaya ut a fara yaƙi da wutar daji kenan a fara waɗannan hanyoyi ban da farfe tun cikin watan Satumba aka ɗauki wannan ƙuduri kenan yanzu wannan kudiri da gwamnati ta ɗauka tun da dadewa yana nan an fara shi an ka ce kai ya yi magani tunda mun san kowace shekara a dai wata shekara ba ta garin shekara wata shekara an yi samun ta da yawa wata ba a samu da yawa to yanzu zancen da nake muku gwamnati tare da masu hannu da suni suna nan sun ɗauki matakai da ɓangaren gwamnati da ya gwamnati ya aiko kuɗi za mu samu mu fara yaƙi da wutar daji nan kamar idan ce muku ita wutar daji da kyahi ya yi magani. mai sauraro anan za mu da sa'aya a cikin shirin sai a biyo mu bashin ci gaban wannan shirin idan mai kowa mai komai ya amince mana zuwa makon gobe. yanzu a madadin farfesa abubakar mamman manzo dr ibrahim kabir da kanar almajiri sai kuma lokacin ma'aikatan sashen hausa na muryar amurka musamman matamar abari da ta bada gudunmawa wajen nasarar wannan shirin da kuma julie lathers gresham da ta daidaita mana sauti aisha mu'azu nake cewa mutara a shiri na gaba. lagai da aisha mu'azu yanzu kuma za mu saurari karatun alkur'ani mai girma daga bakin yara albarkacin wannan wata na ramadan بسم الله الرحمن الرحيم أما يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وبني رفعنا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا وأنزلنا من المؤسرات ماء سجاجا لنخرج به هبا ونباتا وجنات ألفافا إن يوم الفصل كان ميقاتا يوم ينفخ في السور فتاتون أفواجا Wa futiyarta sama ufakan na ta'aduwa ba wasu yi na tidiba lufakan na tsaraba in na ji na ma'aba labisi na fiye a akwaba la ya zukun na wala sharaba illa hamimu wajen sauka. Tumashe Allah to da wannan ne kuma muka zo ga shirinmu na karshe, wato labarai a takaice sojojin isra'ila sun rawaito wani ba ta kashi a yau alhamis a yankin asibitin shifa da ke birnin gaza da birnin kan yunus da ke kudancin na gaza har ila yau a ranar ta alhamis ma'aikatan lafiya da ke karkashin kulawar hamas a yankin zirin gazan ta ce falasina 62 ne suka rasa ransa a jiya ma'aikatar ta ce akalla mutane 32,552 ne aka kashe tun bayan da isra'ilan ta farma yankin da yaƙi da aka fara a watan oktoba bayan da mayakan na hamas suka shammaci isra'ilan da harin da ya kashe akalla mutane 1,200 hukumomin ɗin sun sanar da kafa sabuwar majalisar zartarwa a yayin da take fuskantar matsin lamba kan samar da sauyi shugaba mahmud abbas wanda ke jan akalar hukumar ta ɗin kusan shekaru ashirin kuma ke ci gaba da kasancewa mai fada a jini ya sanar da sabuwar gwamnatin a wani kudurin shugaban kasa a yau alhamis babu dai wani sananne daga cikin sababbin ministocin masu shigowa. a ranar alhamis ne gwamnatin kasar somaliya ta ce dakarunta da ke samun goyon bayan abokan hulɗa a duniya da wasu mayakan cikin gida na kabilu suka kashe mayakan al-shabab su 80 suka kuma raunata wasu gwammai a wani gumurzu har uku a yankin kudanci da tsakiyar kasar wani jami'in gwamnati abdulrahman yusuf adala ya sanar da cewa hare-haren sun taka birki ga wani harin da 'yan ta'addan suka shirya kaiwa inda suka shirya kai wani hari mummuna a muhimmiyar rana ta 17 ga watan ramadan sojojin ukraine sun faɗi haran alhamis ɗinnan cewa dakarun rasha sun kai hari cikin dare da jirage marasa matuki 28 da makamai masu linzami guda biyar rundunar sojin saman ukraine ta ce dakarun tsaron sararin samaniyar ta sun kakkaɓo jirage marasa matuƙi 26 daga cikin 28 inda aka harba a yankunan odessa kharkiv da da zaporoshiya gwamnan yankin zaporofshiyan ivan fedorov ya faɗa a kafar telegram cewa tarkacen jiragen marasa matuƙi da suka rika zubowa sun yi sanadiyar tashin gobara akan gidajen jama'a da dama inda mutane biyu suka samu rauni. fadace-fadacen kungiyoyin 'yan daba ya yi sanadiyar mutuwar mutane sama da 1,500 a kasar haiti zuwa yau a shekarar da muke ciki cewar majalisar ɗinkin duniya a yau alhamis a yadda take nazarin irin ɗimbin makaman da ke kwarara cikin ƙasar da ke tsibirin caribbean majalisar ɗinkin duniya ta bayyana halin da ake ciki a ƙasar a matsayin halin ni'asu kwamishinan kula da hakkin bul'adama na majalisar ɗinkin duniya volker turk ya ce halin da ake ciki yanzu haka a kasar game da kwararar makamai cikin kasar lamari ne mai tayar da hankali macika inda ya kiran da a kara tsorara dokokin hana shiga da makamai to masu saurare da haka muka kawo karshen shirin namu na wannan lokaci sai kuma gobe da safe idan allah ya kai mu za a ji mu dauke da wasu sababbin shirye-shirye yanzu a madadin hawa sharif da ta taya ni gabatar da shirin sai kuma julie leathers gresham da ta shirya ta ba da umarni da kuma injiniyan mu na yanzu wato Patrick Deya. Ni Murtala Faruk Sanyin na ke muku fatan alkhairi, mu sha ruwa lafiya ko kuma ku kwana lafiya. Ma'assalam.